بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين uwa musulmi na kusa da nesa ina gaishe mu da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a darasi na bakwai na darussan watan a yau shida ga watan ramadanan shekara 1441 bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan afrilun shekara da ashirin miladiya inda muke gabatar da karatu daga nan gida amma na masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a daidai wannan lokaci da muke gabatarwa kuma waɗanda suke sauraron mu kai tsaye suke sauraron mu ko kuma waɗanda za su ji mu ta sauran kafofi na sada zumunta da kuma masu mu kai tsaye a gidan talabijin na hausa bakwai da ke jamhuriyar kamaru wanda bawan allah alhaji rilwanu sharubutu ya ɗauki nauyin watsa shi kai tsaye allah ya saka masa da alkhairi yau za mu tashi akan aya ta talatin da ɗaya a cikin ayoyin suran nan mai albarka suratu yunus allah ya mana albarka da ayoyin da suke cikinta kuma ya ba mu damar fahimta da kuma yin aiki da su mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار نعم أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Allah ya bada lada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangijinmu madaukakin sarki yace kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ka ce wane ne kan yake azurta ku daga sama da ƙasa amman yamliku sam'a wal absar sannan kuma shin wane ne yake mallakar ji da gani naku wa man yukhrijul hayya minal mayyit wane ne kuma yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita minal hayy kuma yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al'amr kuma wane ne yake gudanar da al'amura na wannan duniya fa sayquluna Allah zaka ji sun ce Allah ne fa qul afala tattaqun kace da su to shin ba za ku yi takawa ba shin ba za ku ji tsoron Allah ba fa zalikumullahu al haqq to wannan dai shine Allah ubangijinku na gaskiya fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal menene kuma yake bayan shiriya in ba bata ba fa anna tusrafun ta yaya ne kan ake juya ku fa zalikum Allahu rabbukum al-haqq fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu Allah ce kamar haka ne zancen ubangijinka kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata akan waɗanda suka fadirce suka zama fasikai na kafurci. annahum la yu'minun cewa su dai ba za su yi imani ba waɗannan ayoyi ne da suke magana akan tauhidin Allah tauhidin rububiyya da kuma abinda tauhidin rububiyya ke bayarwa na yin tauhidul uluhiyya tauhidin rububiyya shine ta Allah da ɗayan ta Allah da kuma tabbatarwa Allah haƙƙinsa na kasancewarsa shine mai yin halitta shine mai rayar da halittar shi ne mai gudanar da al'amuran halittar shi ne ke ba wa wannan halittar rayuwa kuma idan halittar ta zo ƙarewa shi ke karar da rayuwarta wannan shi ake ce tauhidin rububiya kadai ta Allah a wajen yarda da ƙudurta cewa Allah kadai ke yin wannan yarda da cewa Allah ne ke gudanar da wannan duniya da abin da ke cikinta da wannan kauni wanda duniyar ma take cikinsa wato universe gaba ɗaya kenan yarda da cewa Allah kadai shi ya halicci wannan duniyar da abin da ke cikinta da abin da ke wajenta shi yake gudanar da su yadda ya ga dama shi yake tafiyar da tsarin rayuwa da ka gani a yanzu da wanda 'yan da suka gani da wanda 'yan gaba za su gani da yadda ɗan adam ke rayuwa da yadda yake tashi tun yana ƙarami har ya girma Allah yake bunƙasa ƙwaƙwalwarsa wajen tunanin abin da zai ƙera da wanda zai samar a wannan duniyar don jin daɗin rayuwarsa da jin daɗin yadda duniyar za ta zama wato wurin jin daɗin zama da rayuwa wannan duka yana cikin wato rububiyar ubangiji yadda Allah ke gudanar da halittunsa bayan ya halicce su da kuma yadda yake gudanar da al'amuransa a kasancewarsa a rabbu to wannan shi ake ce tauhidu rububiya. waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yarda da cewa Allah shine wanda yake da haƙƙi na rububiyya shine wanda yake shi kaɗansa ya yi halitta babu wanda ya yi tarayya da shi a cikin halitta kuma shine kaɗai wanda yake gudanar da halitta kuma shine mai kashewa da rayawa wannan tauhidin shine ginshikin tauhidi gaba ɗaya shine na farkon da ke tabbatarwa bawa ya yarda da cewa yana da ubangijin da shi ya yoshi sannan a je kan gaba cewa wannan da yi shi kuma yake gudanar da rayuwarsa shi kaɗai ya cancanta abota masa wannan shi ake ce tauhidul uluhiyya to waɗannan ayoyi suna tabbatar da wannan ƙashin bayan tauhidi ne na yarda da cewa Allah shine ar-rabbu shine Allah ke cewa kul man yarzuqukum minas sama'i wal shin wane yake yake da mallakar arzikinku na sama da ƙasa wanda yake samar muku da arziki daga sama da Allah ya ce arzikin mu ayyana sama wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama ne kuke samun arzikinku domin tushen arziki daga sama ne ta yadda Allah yake fara zubar da ruwa daga sama ya zuba a ƙasa da wannan ruwan da ya zuba a ƙasa ne kuma ake fitar da tsirrai wanda da shi ne abincinmu anna sababnal ma asabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa hulba wa fakihatan wa abba sai Allah ce ce mata'allakum don ya zama kun samu abin jin daɗi na rayuwa da abinci wali an'amikum da ku da dabbobinku wannan tauhidin rububiyya ne yarda cewa Allah kaɗai ke yin wannan kuma kowane bil adama a cikin fitirar halittarsa ya yarda da cewa ba mai gudanar da wannan kauni sai Allah haka kuma da Allah ya ce kulman yarzuqukum minas sama duk abin da yake na arziki da ake iya dosana daga sama ko da ba ruwan sama ba ko da ma menene kamar yanzu solar energy da mutane ke dosana daga hasken rana wanda shi ma daga sama suke samu har kamfanoni su tara shi su sayar kagona arziki ne na Allah daga sama da Allah yake cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq wannan da dalili na gaskiya Allah ya halice su ba kai don mu ci arzikin Allah mu more sannan mu share bakin mu mu mutu a banza ba a'a Allah ya yi haka ne don gaskiya domin mu bauta masa haka kuma wal'arzi da kuma ƙasa arzikinmu na ƙasa da wanda muke tona da wanda muke haƙa da wanda muke shukawa mu girba da abin da muke tafiya da su a bayan ƙasa tun daga kan shuka da ake samun arzikinsa a ƙasa da Allah ya ce huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ku ta yawo a sasannin ƙasa kuma ku ci arzikin Allah a ƙasa ku tona na daga ma'adinai wanda Allah ya taskace su a cikin ƙasa tun lokacin da ya halicci ƙasar qul a indakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha a aqwataha fi arba'ati ayyam Sawa lis-sa'ilin Allah ya ce shine wanda bayan ya halicci ƙasa ya tara mata ya loda mata abin da ke cikinta na kayan arziki ya makare ta da kayan ma'adinai wanda za ku rinka cirewa kuna amfana da shi shine ba nan ku minas sama'i wal ard yana azurta ku daga sama yana kuma azurta ku daga ƙasa waɗannan arzikin dukkan su Allah ya haɗa su a cikin faɗin Allah ta'ala amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa yanzu wannan da Allah yake Allah da yake baku wannan arzikin in ya ga dama ya rike arzikin sa yace sama ki rike karki saukar ƙasa ki haɗiye karki bayar ba wanda zai iya bayarwa subhanahu wa ta'ala amma yushriku to shine Allah ce amman yamliku sam'a wal absar sannan wane ne wanda yake mul yake da mallakar ji da gani bayan an halicce ka baka ji baka gani wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun sai Allah ya baka ji ya baka gani ya baka zuciyar da za ka yi tunani duk wannan saboda mu gode wa Allah gode wa Allah ko ana yin ta ne ta hanyar tauhidul uluhiyya shine a bauta wa Allah ta, wato tauhidul ibada ta hanyar tabbatar da wanda ya waɗannan ya cancanta a bauta masa a gode masa ta hanyar bauta shine amman yamliku sam'a wal absar Allah shine wanda yake da mallakar ji da ganin mu shi yasa lokacin da ya ga dama sai ya karbe in ya ga dama ya ba wa wani yana da sharp hearing and yana gani yana ji mai kyau wani yana gani dusu dusu yana ji kaɗan kaɗan wani yana ji da ɗaya ko yana gani da ɗaya wani yana gani da duka biyun wani kuma baya gani duka biyun kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun da fadin Allah ta'ala qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala sam'ikum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bih ba wanda zai iya sama wa mutane wannan in Allah ya Shi ne ma'anar amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne ke fitar da rayayye daga matacce ya zama ɗan adam an halicce shi daga mutuwa da wa kuntum amwatan fa kamar yadda dan adam aka halicce shi daga yunƙu na ƙasa wanda kuma wannan matacce ne amma sai zama gangan jiki kuma Allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu ruhi Allah ya hura masa ne kuma sai ya zama kaga min almayit daga matacce haka mu ma yanda Allah madaukin sarki yake halittar mu da ruwan maniyi wanda yake matacce ne baka ganin abu mai motsi a ciki amma haka Allah ya sa zai zo ya zama gudan jini ya zama tsoka har kuma ya zo ya haɓaka ya zama ɗan adam yana motsi sun ma an Allahu halkan akar sai kaga ya zama wata halitta ta daban ita ce ta ɗan adam sannan kuma kamar yadda Allah yake fitar da kafiri daga mumini ko fitar da mumini daga kafiri kaga rayayye ne da kuma matacce dama Allah ce kafirai amwatul ghairu ahya matattu ne su ba rayayyu ba muminai kuma su ne wanda suke da imani imani kuma shi ke samar da rayuwa kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuha allazina amanu sajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum kaga al-iman huwa alladhi yuhyi al-insan wa yuhyi ruhahu to idan Allah ya fitar da musulmi ko mumini daga jikin kafiri to kaga wannan Allah ya fitar da rayayye daga matacce kenan in kuma Allah ya sa mumini ya haifi kafiri kaga ya fitar da matacce daga rayayye kenan shine yukhrijul hayya minal mayyit kamar yadda kuma kake ganin kwai baka gano wani abu na motsi a ciki ba wani abu mai rai amma in ya kwana biyu sai kaga Allah ya sa abu mai rai ya fito daga ciki kaga matacce kenan daga rayayye shi wannan abu mai rai ɗin kuma kazar ko kuma abin da za ta sa kwan ita kuma ta zo ta yi kwai ita kuma sai ta zama mai rai kenan ta fitar da matacce dole yana cikin ayyukan Allah madaukakin sarki zalika taqdirul azizul alim to shine Allah yake wa man yudabbiru al-amr kuma wane ne wanda yake gudanar da al'amura Allah shine ke gudanar da al'amura ala lahul khalqu wal amr da halitta da gudanar da halittar Allah ne ke yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ard shi yake gudanar da al'amura daga sama zuwa ƙasa yadda ya ga dama fa sayakununa Allah to waɗannan in ka tambaye su za su ce maka Allah ne ke yin haka fa qul afala tattaqun to sai ka ce musu shin ba ta ƙawa? waɗannan wannan aya da muka ji tana daga cikin ayoyi masu girma wajen nuna tauhidin rububiya kamar yadda muka faɗa kuma wannan ayar ta nuna mana cewa da Allah ya ce ka tambaye su kuma ya ce za su ce Allah ne wannan ya nuna tabbas cewa har kafirai sun yarda da Allah a wajen halitta sun yarda da Allah wajen bayar da lafiya sun yarda da Allah wajen sa cuta da warkar da cutar sun yarda da Allah wajen bayar da arziki da kwacewa sun yarda da Allah wajen kashewa da rayawa wannan duka don mutum ya yarda da wannan kadai bai sa ya mai da shi musulmi ba sai in ya yarda da Allah ne kadai cancanta abota masa amma yarda da cewa Allah ke halitta ko Allah ke rayarwa ko ke bayar da abin da rayuwar za ta rayu da shi wannan duka aiki ne wanda ba mumini ne kadai ya kadaita da shi ba har kafirai ma sun yarda da shi to wannan kuma amma bai sa sun musulunta ba abin da zai sa a musulunta shine a ce wato a bauta wa Allah kadai madaukakin sarki domin asali shine sakon annabawa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun walakar ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu tagut wannan shine ke raba mumini da kafiri amma ba yarda da cewa Allah ke halitta ba wannan kowa ma ya yarda da shi to amma in mumini bai yarda da shi ba shi ma ya kafirta in mutum bai yarda da cewa Allah ke halitta Allah ke rayarwa Allah ke kashewa Allah ke gudanar da al'amura ba wannan ma kafirci wannan shine abun da ya raba tsakanin kafirai da ake ce musu almushrikun, da kafiran da ake ce musu al kafiran da ake ce musu almushriku su ne wanda sun yarda da Allah amma kuma suna haɗa Allah da wani a cikin bauta suna bautawa Allah da manufar cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suna bautawa Allah da cewa Allah madaukakin sarki bai ya wuce abota masa shi kai tsaye sai dai abota masa ta hanyar gumaka ko abota masa ta hanyar wasu annabawa ko abota masa ta hanyar wasu mala'iku ko ta hanyar waɗansu salihan bayi su za su kai masa bautar li yuqarribuna ila Allahi, zulfa su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan sai sa suka zama kafarai saboda sun rasa tauhidul ibada ko tauhidul ikhlas ko tauhidul uluhiyya waɗannan su ake ce musu almushrikun mushrikai kenan wannan ya haɗa da duk wanda ka yana bin addinin da ba na musulunci ba kowane addini ne in ba na musulunci ba ya shiga cikin wannan layin sai kuma waɗanda ake ce musu almulhidun su ne waɗanda su suke gani ba ma addini suke yi ba su ne wanda ba su yarda da Allah ba ma gaba ɗaya kuma ba su yarda da cewa Allah ke halitta ba kuma duk abin da ka gan shi a duniya ya faru ne su dufatan haka kawai neca ce ɗabi'a ce ta sa kake ganin sama da ƙasa kuma da an taɓa samun kaza da kaza da kaza ya yi kaza shi yasa kaga duniya ta yi haka dan adam ma ba Allah ne fara halittansa ba da daga cikin ruwa ne kawai ya fito ko kuma ma asalin mutane da birrai ne ko wasu shiriri ta dai na waɗanda ake ce musu almulhidun ko ake ce musu addahariyun ko ake ce musu wato azzindikiyun ko azzanadika waɗannan su ne waɗanda a yanzu a zamani na yanzu ake ce musu atheist waɗanda su ba su yarda da Allah ba kuma ba su yarda da addini ba su ba su ɗauka cewa akwai wani da yake gudanar da wannan duniya ba kowane ɗan adam zai rayu ne iyayen da ya rayu in hiya illa hayatuna ma hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar mun mutu magana ta ƙare kawai ba wani tashin kiyama kuma ba wata kuma ba wani hisabi kuma babu ma wani ubangiji ba shi yake kashe kawai ba shi yake raya ka ba in kwana ya ƙare ne kawai sai ka mutu waɗannan mutane a yanzu dole mu ɗan yi magana a kansu kaɗan saboda kasancewar suna yin tashe yanzu a duniya sun fara yin tashe a cikin wannan zamani ne tun daga wajejen a 19th century tun daga lokacin da'awar theorin wani da ake ce masa Karl wanda ya zo ya ci gaba da tun a cikin a 19th century 1840 zuwa tsakaninsu ya rayu har zuwa wajen 1880 daga baya a cikin 20th century su ma aka fara samu suna suna tashe a kasashen turawa to yanzu ga shi nan ya shigo har cikin kasashen mu na nan Afirka har nan Najeriya yanzu nan Najeriya akwai wannan ƙungiya ta waɗanda ba su yarda da addini ba kuma ba su yarda da wanzuwar Allah ba kuma ba su yarda sun ɗauka kowane addini da mutane suke shiririta suke kawai ba wani wai shi ubangiji wannan aƙida ta ɗan nisa yanzu a Najeriya har tana da rajista a gwamnatance wanda akwai ƙungiyoyi guda uku wanda suke da rajista yanzu akwai kamar ƙungiyar atheist society of nigeria akwai ƙungiyar northern nigerian humanist association da kuma nigerian secular society waɗannan duka an yi musu rajista wanda ya jagoranci rajistan su kuma yake shugabantar wannan da'awan a najeriya ne wani da ake ce masa mubarak bala wanda jaridar wato Um, jaridar sahara reporters a jiyan nan ta ba da labarin cewa an kama shi a kaduna jami'an tsaro saboda wani petition da wasu lauyoyi suka rubuta a kano a kansa cewa yana zagin musulunci yana zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam an kama shi saboda ta da fitina da zai iya yi yana da mabiya da yawa a shekarar 2018 a watan septemba ranar 18 ga wata gidan talabijin na aljazeera ya yi hira da shi da shi da sauran manya-manyan waɗanda suke jagororin wannan tafiyar a arewaci da kudancin najeriya wanda wannan matsala ce da take damun musulmi da kuma kirista cikin yadda 'ya'yansu suke fita daga addini suke komawa jin cewa babu ubangiji kuma akwai wannan ƙungiyar galibi sun fi tashensu a social media ta hanyar facebook da, da whatsapp da sauransu inda suke rubuce-rubuce na zagin addinai da kuma zagin ubangiji da nuna wa mutane cewa su yi watsi da duk wata harka ta jin cewa wai suna da ubangiji Allah ubangiji ya tsare mu da wannan fitina to amma ya za mu alakanta waɗannan da suke cewa ba ubangiji ba wane ne kuma Allah ya ce in ka tambaye su za su ce Allah ne to amma su irin waɗannan an tambaye za su ce ba Allah ba ne? ya za ka alakanta tsakanin wannan ayar da kuma abin da yake waƙi Allah ya ce duk wani kafiri in ka tambaye shi wa halice shi zai ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah to masu waɗanda za su ce ba Allah bane su ba su yarda ba ko da mushrike masu bautan gunki su sun yarda akwai Allah amma su wannan sun ce babu wani to abun ikon Allah sai gashi turawa da kansu sun gudanar da wani bincike wanda yake tabbatar da cewa ƙarya suke yi in sun ce ba su yarda da Allah ba amma asalin fitirarsu ta yarda da cewa lallai akwai ubangiji a bakinsu ne kawai za su ce ba su yarda da Allah ba amma suka ce wallahi a fitirarsu sun yarda da cewa yadda Allah ya halicci dan adam ɗan adam ba zai taba zama bai yarda da ubangiji ba a shekarar 2015 a watan June akwai wata journal da ake ce mata International Journal of Cognition uh, of Cognitive Science International Journal of Cognitive Science wadda ta buga wani bincike da aka yi haɗin gwiwa tsakanin University of Boston University da kuma Newman University wanda aka yi ƙarƙashin jagorancin wata farfesa da ake ce mata Elisa Janasalt wadda suka yi bincike a tsakanin ɗaruruwan mutane da suke zaune a Amurka da South America da kuma sauran waɗansu sassa na Turai akan waɗanda ba su yarda da Ubangiji ba aka yi musu bincike a ɓoye akan a nuna musu hotunan wani abubuwa na nature sai a tambaye shi cewa shin yadda yake ji wannan abun shi ya yi kanta to a fitirarsa sai ta sa shi da kansa sai ya karya ta kansa cewa a'a akwai wanda ya yi shi mana akwai wanda ya tsara misali a sa a sa landslide na wurare da Allah ya sa suna da tudu da gangare a nan duniya masu kyau ko wurare da suke da banƙaye kamar yadda muka karanta ayoyin jiya shin wannan a asali a tunaninka kana ji a ranka cewa haka kawai suka faru ko akwai wanda ya designing din ɗinsu? zai ce kai akwai wani supernatural power da shi yayi designing din wannan duniyar take da kyau haka amma inda za a tambaye shi ya faɗa a bakinsa ba zai faɗa ba kaga wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ce wa biha wastaqarata anfusuhum zulman wa uluwa wannan ya daɗa tabbatar mana da gaskiyar alqur'ani cewa lallai kowa ya yarda cewa Allah ne ya halicce shi ko da bai faɗa a bakinsa ba amma zuciyarsa ta yarda fitrar Allah Allah ce fitratan nasa lati fitratan lahi lati fataran nasa alaiha asalin yadda Allah ya halicci ɗan adam by default dole yana jin cewa akwai wani ubangiji a sama da shi mun taɓa ba da labari akan wani da yake irin wannan aƙida wanda ya zo na Najeriya amma ya shiga wani yanayi mummuna a can kudancin Najeriya inda ake tonon man fetur ya zama an zo yan kidnapping ɗin mutane su zo sun sun yi musu fashi an kwashi ɗan uwansa sai shi ɗaya samu ya tsira ya yi ta gudu a cikin daji yana neman inda zai tsira daga baya kuma hadari ya zo ya ga dai gaba daji baya daji ba yanda zai yi kawai a ƙarshe fa sai fara ji a ransa kai gaskiya fa yana ji kamar akwai wani ubangiji saboda in an ce ba ubangiji to kenan yanzu haka zai mutu sai ji a ransa cewa ka ya kamata a ce tabbas akwai ubangiji nan kan ya gane amfaninsa sai yake cewa ya ubangiji kai kana jina ka cece ni ka kawo abin da zai kamun ɗauki in fita daga wannan hali yana cikin jin wannan a ransa kuwa kawai sai ji ƙaran babur Allah ya sa wani shi ma ya ɓata da babur ɗinsa ya biyo ta inda yake ya zo ya ɗauke shi haka da ya samu ya tsira wannan ita ce sanadiyar da ta sa ya musulunta daga baya yake cewa ya yarda cewa lallai a ce a fitirarsa a cikin wato by default setting inda Allah ya yi shi lallai ya ji cewa akwai ubangiji amma da baya ji saboda waɗancan sun ruɗa masa ƙwaƙwalwa sai da ya shiga cikin yanayi na tsanani sai ya gane cewa lalle ba wanda yake iya fitar da mutum a cikin tsanani sai ubangiji kadai amma jibin mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah Allah ubangiji ya kara mana imani to sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa zalikumullahu rabbukumul haqq wannan shine Allah ku na gaskiya ma da ba'da al-haqqi illa dalal menene bayan gaskiya in ba bata ba fa anna tusrafun ta ina ne kan ake juya kwakwalen ku har ba kwa gane abu mai sauki irin wannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah kadai shine gaskiya kamar yadda Allah ce zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil duk abinda ba Allah ba barna ce duk abinda ba Allah ba bata ne Allah kaɗai da shi da hanyar Allah shine kaɗai gaskiya shine ma'anan zalika fa zalikumullahu rabbukumul haq فماذا بعد الحق إلا dalal? menene bayan gaskiya in ba bata ba Al'imamul imam al Allah ya mata rahama yake cewa wannan aya tana tabbatar mana da cewa harka ta aƙida harka ta Allah babu maganan maganar a tsaka tsakiya kawai ko dai Allah ko kuma ɓata. duk wanda bai riƙe tauhidi ba to kawai yana kan shirka ne duk wanda ba musulmi ba to kawai kafiri ne ba tsaka tsakiya duk wanda bai yarda da Allah ba to abin da ya da shi ɓata ne kowa ne kuma ko menene ne duk wanda bai yarda da wato abubuwan da ake tabbatar da suna aƙida na ilahiyat ba to wannan yana kan ɓata ne babu wata hanya a tsakatsakiya Ya ce wannan shine usuluddin amma a cikin furu abubuwa da suka shafi hukunce hukunce na halal da haram wani akwai tsakatsakiya shi ba halal ba kuma shi ba haram ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ana iya samun abin da shi ba haram ba shi ba halal ba amma shubuha ne baka gama ganewa ba sannan ana iya samu a kowane bangare abu shi ba shi ba shi ba shi bai yi daidai ba kuma shi ba za ce ya bata ba shi dai na haka ka iya tawakkufi amma ba a tawakkufi a harkar ubangiji a harkar tauhidi kawai ko dai kana gaskiya ne ko kuma kana bata shi yasa Allah ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal Allah ya saka wa Imam al-Qurtubi da alkhairi Sanan bayan wannan kuma ya ɗan kawo ta matsala ta fikihu a nan da take nuna menene hukuncin abubuwa da mutane suke na wasanni wanda aka tambayi imamu malik a kai an tambaye shi a kan abubuwa a kamar dara kamar abubuwan da yanzu aka sani na karta da ludo da wot da sauran waɗannan abubuwa irin wanda mutane suke kai ka haɗa hada game ma na waya shi menene hukuncin irin wannan da mutum zai yi kawai don ya dan kashe lokaci na wasa wanda za a ce wane ya ci wane ya faɗi shi menene sa shi ma malik sai yake cewa bai halatta ba aka ce meye dalili yace saboda wannan aya Allah ce fama za ba adal haqqi illa dalal sai tambaye su yace a haqqun hu shi wani abun addini ne gaskiya ne saboda shi aka halicce ka in ka ce a'a sai ce to tunda ba don shi aka halicce ka ba kawai bata ne za ka bai halatta ba to amma bincike na keke da keke a hance yana tabbatar da cewa abin da imamu malik yake nufi shine idan aka jingina wannan abun da wani abu irin na tsarin caca a ce a yi gem in ka ci kana da kyauta kaza wanda ya faɗi kuma ya faɗi duk abin da za a yi na wasa a sa kyauta a sa price wane ya ci wane ya faɗi a ce kuma kai ma ka sa kuɗin ka wane ma ya sa in kai ka ci ka kwashe kuɗin ko a ce ka ci ci ka ci ci mu sa kuɗi mana kai ka sa wannan ma ya sa wanda ya ci ya kwashe wanda ya faɗi to wannan shine wato shine cacan da Allah ya haramta kuma shine wanda Imam Malik yake magana akai amma idan abubuwa ne na wasa zalla da za a yi dara ko za a yi karta ko za a yi wane ne a asalin mazhaba an raba shi kashi biyu ne a mazhaban malikiya duk wanda yake yin wannan kuma ya zama na cewa a bayyane yake yi kuma mutane suna ganin sa yake yi yana kuma jan mutane zuwa gare shi wannan bai halatta ba kuma ba za a karɓi shaidarsa ba saboda ba a ɗaukansa a matsayin adili amma wanda yake a ɓoye a gidansa ko ya wasa da matarsa ko na waya a hannunsa amma suka ce bai mai da shi al'ada kullum yana yi ba daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci ya ɗan taɓa bai zama al'adarsa ba suka ce wannan ba laifi ba ne kamar yadda kuma imamu shafi'i shi a masabarsa ya ce duka wannan ba laifi ba ne ba kuma makaruhi ba ne amma abu hanifa shi ya ce makaruhi ne idan ka haɗa zantukan dai duk abin da zai zama ya zama kamar caca wanda za a iya sa kyauta wane ya ci wane ya faɗi wannan haramun ne amma idan bai kai ga haka ba to nan akwai saɓanin malamai akan haramci akan karhanci ko kuma halarci zancen da ya fi shi ne ka ɗauke shi a matsayin cewa makaruhi ne amma baka cewa haramun ne don mutum yana game kawai a waya ko don mutum ya saka wani abu suna yi irin wannan in suka ce mutum bai mai da shi al'ada ba kuma bai zama abin da yake yin shi a waje ba kawai wasa haka kawai wanda bai kai ga abin da zai hana mutum wani abu na addini ba ko ya hana shi halal a ya hana shi wajibi ko kuma ya sa shi ya aikata wani abu na haram sai suka ce wannan ka bar shi a matsayin makaruhi in ya gama kurewa mutum yana son karin bayani dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi Allah ya rahama a gare shi Allah ce kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun Allah ce kamar haka ne kalmar ubangijinka ta tabbata akan waɗanda suka kafirta fasaku bi ma'ana kafaru don Allah maɗaukakin sarki ya ce abin nan illa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa iblis an umarce shi da cewa yayi sujada wa annabi adam yayi sujada kuma bai yi ba illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin amma sai Allah ya faɗa a wata suran illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi sai nuna fasikanci da ake nufi a nan kafirci a irinsa ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma ladina fasaku fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun dole yana magana akan fasikanci irin na kafirci to irinsa ne Allah ya ce kazalika haqqat kalimatu rabbika alladhina fasaku annahum la yu'minun to yar tambaya a nan ita ce Allah ya ce kalmar Allah ta tabbata kalmar azaba yake nufi Allah maɗaukin sarki ya ce dama wato abin nan haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta Allah ta tabbata akan kafirai to nan kuma ya ce ta tabbata akan fasikai annahum la cewa ba za su yi imani ba wannan ba zai zama dalili ba ga yan jabariya jabariya su ne masu cewa Allah ne yake hana mutane imani sai ba za su yi ba Allah ne ke sa wasu imani sai su yi Allah ne yake rabawa da kansa wannan akwai gaskiya akwai karya a ciki gaskiya ita ce da shiriya da ɓata duka suna hannun Allah ne amma kuma karyar da take ciki ita ce ba Allah ne ke batar da mutane haka kawai don zalunci ya sa su su bata don ya shigar da su wuta ba Allah baya batar da mutane haka kawai ma kana Allahu yuzilla qauman ba'da da hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane don zalunci in kaga Allah ya batar da mutane sun cancanci batanni shi yasa Allah ya ce kazalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu bima na fa bi fisqihim haqqat alaihim kalimatuhu annahum la yu'minun yana daidai da fadin Allah ta'ala falamma zahu azaga Allahu qulubahum da fadin Allah ta'ala bal la'anahumullahu bi kufrihim kafircin su yasa Allah ya tsine musu sai ba su take yin imani ba fa qalilan ma yu'minun da kuma fadin Allah ta'ala innal ladina kafaru سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم يأتي إن الذين كفروا لأنهم كفروا فلذلك إن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لأن لا تأذبه قل هل من شركائكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده Allah ya ce ka tambaye mana shin daga cikin waɗanda kuke riƙa a matsayin ababen tarayya da Allah akwai wanda yake iya fara halitta kuma ya dawo da halittar kulillahu yabda'ul khalqa thumma ka kace da su ai Allah shine mai fara halitta kuma shine mai dawo da ita fa anna tufakun to ta yaya ne ake juya kwakwalenku kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq tambaye su shin daga cikin waɗanda kuke tarayya da su da Allah akwai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya ne kulillahu yahdi lil haq kace da su ai Allah shine mai shiryarwa zuwa ga gaskiya afaman yahdi ila al haq shin yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haƙƙo an Shi ne wanda ya fi cancanta a bishi amma la ya hiddi illa an huda ko kuma wanda baya kan shirya sai dai shi a shiryar da shi fama kai kaifa tahkumun me ya same ku ne ta yaya kuke irin wannan hukunci wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna Allah yake cewa da yawa daga cikinsu su ba komai suke bi ba illa zato wa inna inna dhanna la yughni min al shay'a shi ko zato baya amfanin komi a cikin gaskiya inna Allah alimun bima yaf'alun Allah kuwa shine masani ga abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana ƙara yin bayani dangane da wannan tauhidi na rububiyya tauhidin ta Allah akan ayyukansa yake cewa a tambaye su mana su masu yin shirka shin waɗanda suke shirka da su ɗin nan akwai wanda ya halitta ne ba wanda ya halitta amma yu'idu akwai wanda zai dawo da halittar bayan ta mutu babu kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah shine wanda yake fara halitta kuma shi zai dawo da ita kamar yadda Allah yake cewa a wurare da yawa cikin abin da mu karanta wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai. fa anna tufakun bi ma'ana fa anna tusrafu uqulukum ta yaya ne ake juya kwakwalen ku har ba ku iya gasa an fa ta ya ake juya ku daga gaskiya kuma kuna bin barna kuna barin gaskiyar daga inda take ga kuma ga ita kuma a fili kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila alhaq ka tambaye su a cikin abokan da kuke shirka da su da Allah akwai wanda yake shiryarwa ne zuwa ga gaskiya kulillahu yahdi lil haq babu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya sai Allah kamar yadda muka karanta a jiya wallahu du'u ila daris salam wa yahdi manya sha. ila siratin mustaqim Allah shine mai shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shi yasa muke addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici afaman yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttaba shin wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya kan shine wanda yafi cancanta a bishi tunda Allah ne mai shiryarwa zuwa ga gaskiya amma la yahdi ko kuma wanda baya iya shiryarwa illa an yuhda sai dai shiri a shiryar da shi ko kuma shi ma kansa baya kan shirya wannan amman la yahdi din kira'a har guda shida malaman kira'a daban-daban suke karantawa amma duka ma'anarsa ɗaya ce sun bambanta ne a wajen mazauninsa a luga yadda larabci yake da fasahar da hanyoyi daban-daban ana iya ambata kalma to saboda daban-daban na harsunan larabci su samu shiga shi yasa aka samu bambance-bambancen kira'a amma dukkansa qur'anan arabiyyan ghaira zai imajin la'allahum yattaqun kamar yadda ake da kira'ar malla la yahdi ta hanyar ayi iskanin ha'ul ɗin sannan kuma ayi tashdidin dalun ɗin. da kira'a ta biyu ita ce wadda ake yin wato tsakanin fataha da kuma iskani sai a yi ikhtilafin wannan ha'ul ɗin. malla la yahdi illa an yuhda da kuma kira'ar da yake sa fataha wa duka da ha'un da ya'un din amma la ya haddi illa an yuhda da kuma wannan kira'ar ita ce ta hudu wadda aka karanta da kira'ar riwayar hafsu kenan ita kuma kira'ar amma la ya hiddi illa an yuhda da kuma kira'a ta ɗaya ɓangaren na asil riwayar wato shu'ba kenan shi kuma da yake karantawa da amma la yi hiddi bi kasril ya'i wal ha da kuma ƙira'a ta shida ta ƙarshe ita ce ƙira'ar salaf da kisa'i da hamza da waɗansu da suke karanta amman la illa an huda. duka ma'anarsa ɗaya ne wanda baya shiryarwa ko shi baya kan shirya sai dai shi a shiryar da shi fama kai kaifa tahkumun ta yaya ne wani irin hukunci ne kuke yi wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna Allah ce hukuncin da suke yi da yawansu su ba komai suke bi ba sai zato kadai inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi ko zato baya amfanin komi a cikin gaskiya in ana maganar gaskiya to ba a kawo maganar zato sai dai a tsaya akan tabbas da yaqini Allah kuwa da dukkan abin da ke da alaka da shi yaqini ne tabbas ne inna Allah alimun bima yaf'alun Allah kuwa shine masani ga abin da suke aikatawa amma su abin da suke aikatawa sun gina shine akan zato in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi da faɗin Allah ta'ala in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum kirkiran sunaye suka yi kawai suka yi zaton cewa wannan ya kamata a sa mata suna kaza wannan ya kamata a sa mata suna kaza su ma ba tabbas suke da shi ba ubangiji sunayensa nasa ne wanda ya tabbata da su kuma shi ya sa wa kansa su kuma su suka sa wa allolinsu sunayensu kaga komai ma akan zato ne kamar ma sun fi allolin tabbas kenan tunda allolin da basu san kansu ba balle su iya sa wa kansu suna sai su za su rike su ko sa musu suna wannan kaga zato ne na banza wa inna zanna la yuzni min alhaqi shay'a me Allah yake azaba وما كان هذا القرآن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نعم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ولما بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله <laughs> كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون <laughs> ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله يا البركة وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الله يقول وانا القرآن بيداتي kuma ba zai yiwu a ce an kirkire shi ne daga wurin wani wanda ba Allah ba walakin tasdiqan ladhi bayna walakin tasdiqan ladhi sai dai shi alqur'ani mai gaskatawa ne ga abinda ya zo gabaninsa na daga littattafan baya wa tafsilal kitab da kuma yin bayani dalla dalla na hukunce hukuncen cikin littafi la raiba wanda babu kokonto a ciki min rabbil alamin kuma daga wurin ubangiji ubangijin halittu yake Allah yana gaya mana cewa wannan alqur'ani alƙur'ani ne wanda Allah ya saukar da shi kuma ba zai yiwu a ce ƙirƙirarsa aka yi ba inda a ce daga wurin wani ne ba daga Allah ba walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce da an ga sabani da yawa a ciki amma an gama an buga an bar alqur'ani ba a samu ba kuma wallahi ba za a taba samu ba wanda zai gano kuskuren alqur'ani sai dai shi daga baya ya gane cewa kuskuren daga gare shi ne ko daga kwakwalwarsa shine Allah yake cewa wannan alkur'ani ba zai yiwu a ce wani ne ya kirkire shi ba ba daga Allah ba ma'anan wa ma kana hadha alquran ko ya zama wato an yi tara min dunillah bi ma'ana abun nan abun nan fi mahallin masdar ne bi ma'ana wa ma kana hadha alquranu iftira'an min indillah ko kuma ya zama ma'anan wa ma kana hadha alquran bi ma'ana wa ma yanbaghi li hadha alqurani an yakuna muftaran min indillah min indi ghairillah alqur'ani ba zai zama kirkiran sa aka yi daga wurin wani ba wanda ba Allah ba aya ta gaba Allah ce am yaquluna iftara shin ko dai su suna cewa kirkiran sa aka yi ne ko tsokana suke yi cewa qur'ani ba daga Allah yake ba kai ne ka kirkire shi kul fatu bi suratin min min kul fatu bi suratin mithli Allah ce to kace da su ai mutum ne kuma mutane ne tunda kuna gani ni ne kirkiro shi kuma ku kirkiro irin naku mana suratin mithlihi sura ɗaya ma kwatankwacin alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillah ba ku kaɗai ba ma ku yi haɗaka ku yi haɗin gwiwa da ku da duk wanda za ku iya kiransa wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in gaskiya kuke cewa qur'ani sa aka yi to ai kokolwa ce da ni kuma kwakwalwa ce da ku a buga ku ku kirkiro ta ku ta kama da alqur'ani idan ba ku iya haka ba to kun tabbatar daga Allah yake shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi wannan kalubale yanda ibnu kathir anan yake cewa Allah ya jera kalubale ne da mutane da nan ya fara cewa a'a ya fara tun daga azo da alqur'ani gaba daya kamar yadda yake cikin suratul isra kullu inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah yake cewa da a ce mutum da aljan duka za su taru akan su zo da kwatankwacin alqur'ani a yi wani international conference ko intercontinental conference ko kuma ma a yi wato inter-universal conference wanda za a kira duk halittun Allah da mutane da aljanu a haɗu masu ƙwaƙwalwa masu zakakuranci da duk wanda ya ƙware da na da da na yanzu a haɗu a zo da kwatankwacin alƙur'ani Allah ce wallahi ba za a iya zuwa da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin bahira ko da ba wai kowa zai zo da nasa ne daban a karanta ba su haɗu su yi satar amsa kowa ya taimaki kowa a haɗu a fito da sakamako guda dukkansu da kwakwalwa guda wallahi ba za su iya kawo kusankwacin alkur'ani ba sai Allah ya sake kalubalantar sun da sun gagara yin kawo qur'ani duka sai faɗa a cikin suratu hud makwabciyar wannan Allah ya ce fa'tu bi ashri suwarin mithlihi ku zo da sura goma mana suka gagara sura goma shine sai Allah daga baya sai zai ce to kawo sura ɗaya ma in za ku iya fa'tu bi suratin mithlihi kamar yadda anan surar ya faɗa da suka gagara mutanen makka tunda su suna bi zakakurai ne sun kware sun yi nisa wajen ƙwaƙwalwa da adab da ya koma madina sai Allah ya ce kuma ga naku a suratul tun tunda ita madaniya ce sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ku zo fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce kuma ku kawo wanda ya zama kalubale ne ga duk duniya kuma wannan kalubale har yanzu yana nan har duniya ta kare in akwai wanda zai iya kawo ko sura ɗaya na kwatankwacin alkur'ani ya kawo wallahi tun da na da suka gagara to na yanzu ma ba za su iya ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah ka tsare mu to sai Allah yake bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi mutane dai suna karyatawa ne akan abinda da basu riski ilimin sa ba walamma ya'tihim ta'wiluhu alhali haƙibar sakamakonsa bai riga ya zo gare su ba kadhalika kadaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su ma suka ƙaryata fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya duba ka nutsu ka yi la'akari da yadda ƙarshen waɗanda suke azzalumai ya ƙare Allah yana cewa mutane suna ƙaryata abin da ba su riga sun tsaya sun fahimce shi ba da sun tsaya sun fahimci alkur'ani da sun yi imani da shi amma sun ki ji in ana karantawa sai su rinka sa hannu suna toshe kunnuwansu suna cewa wato sawa'un alaina awa afta am lam takun min alwa'izin bara mu saurari wannan alkur'ani ba in ana karanta musu ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastabshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara kamar da aka yi wa annabi nuhu haka su ma suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su saurari wannan alqur'ani ba kuma suna hana wasu ma kasu ji la tasma'u li haka alqur'an to Allah ce da sun tsaya sun fahimce shi ai su ji me a ciki in gaskiya ne su dauka in bata ce su bari amma haka kawai daga kaji abu kace ba za ka karba ba sai ya ka yi in kai kana da hankali a wannan ne babban malamin nan Abdulrahman bin Nasir Sa'idi Allah ya masa rahama a tafsirin sa Tafsirul Karim Rahman yake cewa wato wannan yana nuna cewa duk mutum mai hankali bai kamata ba daga ya ji abu ya karyata sai ya tsaya ya yi bincike sai ya tabbatar wannan magana ce da take raddi akan mutane malamai na yanzu waɗanda suka rika tsoma bakin su akan wannan harka da ba ta su ba harka abin da ya shafi coronavirus da annoba ba su yadda da wannan annoba ba wannan annoba ƙarya ce ai shirin yahudu ne ai wace ce ai wace ce sai gashi kuma daga baya sun zo ji kunya kuma sun dawo sun ce sun yarda Allah ubangiji ya kyauta inda sun bi abin da wannan ayar ta ce walan ma ya atihim ta'wiluhu bal kadabu bi lam yuhitu bi ilmihi su tsaya abin da basu sani ba harka ce ba taka ba ka bar waɗanda suke harkar su ne su yi bayani in sun yi bayani in ka ji abin da za ka iya kure su akan ilimin su sai ka kure su da shi amma abin da ba harkar ka ba baka da ilimi akai kai kuma baka sani ba walan ma ya atihim ta'wiluhu baka gane shi ba kai kuma ka sa baki akai wannan bai halatta ba a musulunci walamma ya'tihim ta'wiluhu yana iya daukan ma'anan walamma ya'tihim ta'wiluhu bil iqab wato walamma ya'tihim abuna akibatuhu bil adab ta hanyar yadda in ka ji ba ka ki gani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ce yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu yana magana akan ranar kiyama inda mutane za su ga wuta kaga ma'anan ta'wiluhu kenan hal yanzuruna illa ta'wila kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu zalimin Allah ya ce minhum man yu'minu bih daga cikin mutane akwai masu yin imani da alqur'ani wa minhum man la yu'minu bih daga cikin su kuma akwai wanda baya imani da alqur'ani wa rabbuka alamu bil mufsidin ubangijin ka shi yafi sanin su wane ne mabarnata wasu sun yi imani fa minhum man amana wa minhum man kafara wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an mutane aka suke rabuwa kashi biyu wani yayi imani wani ya yin imani to haka ne alqur'ani yake kuma haka za a tafi huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wa rabbuka alam bil mufsidin waɗanda suka ƙi imani na Allah ya fi ka sanin su shi yasa Allah ce fadarni wa man yukadibu bi hadha al wanda duk bai imani ba ka bar ni da shi ni na san su wa rabbuka alam bil mufsidin kenan wa in kadabuka fa qul li amali wa lakum amalukum Allah ce idan sun karyata ka ka ce da su aiki na yana gare ni aikin kuma yana gare ku antum bari'una mimma a'mal ku wato ba ruwanku da aiki na wa ana bayin ummin ma ta'malun ni ma ba ruwana da abin da kuke aikatawa wannan ya nuna inda za a raba gari kenan in kai wa'azi mutane suka ki su karba suka ce shi shikenan qul imalu ala makanatikum inna amilun ku yi aikin ku kuma mu yi aiki za mu zo mu ga ranar kin dillanci za mu ga wane ne wanda Allah zai karɓi aikin sa wane ne man takunu lahu aqibatu da wane ne kuma wanda Allah madaukakin sarki zai sa aikin sa zai zama wato zai zama tababbe shine ma'anan fa kulli amali wa lakum amalukum zaka yi kokari kai gargadi ka karantar da mutane amma in suka ki karɓa, suka ka ce shikenan ku yi aikin ku nima in yi nawa babu tilas a cikin addini baka sa mutum dole ya karba in mutum ya ki yayi aikin sa yadda ya ga dama fa abudu ma shi min duni amma za mu jira sakamako akwai ranar da kowa zai ga sakamakon sa wa minhum man yastami'una ilayk Allah ce daga cikin su wato kafirai ko ahlul kitab akwai wanda zai zauna ya saurare ka ya ji ka amma kuma ba ji na shirya ba afa anta tusmi usum yanzu wanda yake kurma zaka iya jiyar da shi ne walau kanu la ko da ba da hankali wa minhum man yanzuru ilai daga cikin kuma akwai mai ganin ka zai ga kana yi yana sauraron ka amma ba sauraro irin na fahimta ba yana jira ne kawai ka gama ya baka amsa yana jira ne ka gama ya ji kawai ya ce na ji, amma ban karba ba na ji na naki sami ina wa sai na, wanda kuma zai je ganin ka yana gani ne don ya nemo ta ina zai kama ka ba gaskiya ne yake so ba kawai yana jiran ka dai ka gama faɗa ba zai sa baki ba amma yana neman ta ina ne zai ture gaskiyar to Allah yake cewa afa anta tahdi al-umya walau kanu la yusirun shin zaka iya shiryar da makahon da baya gani in baya gani ka ai ba zaka iya shiryar da shi ba duk yanda ka masa kwatance ba zai iya zuwa da kansa ba duk yanda zaka ce masa ka bi ta wannan hanyar ka bulla ta can ka bi ta dama ka bi ta hagu ba zai iya ganewa ba in dai makaho ne tunda baya gani amma gani da Allah yake nufi a nan gani na zuciya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba ana nufi makanta irin na gululun ido ba makanta irin ta zuciya wanda ita ce tafi muni ita ce kuma da take jawo kafirci da kuma aji aya kuma a kin imani da ita inna Allah la yuzlimu nasa shay'a Allah ya ce Allah baya zaluntar mutane da komi walakin nan nasa anfusahum yazlimun mutane su ne waɗanda suke zaluntar kawunan su duk abin da kaji Allah ya faɗa na sakamako ko kuma na yanda Allah ya bambanta mutane wani zai ji ba zai ɗauka ba ba zaluntar sa Allah ya yi ba su suka zaɓi ɓata sai Allah ya ɗora su akan ɓata shi ka ga duk yanda aka musu wa'azi ba za su karɓa ba wannan zaman su na kafircin ba zalunci bane adalci ne daga Allah Allah ne ya ga daman su tsaya a haka saboda haka suka zaɓa wanda kuma ka ganshi yana kan hanya madaidaiciya shi kuma falala ce ta Allah da rahamarsa bayan adalci gare su sun cancanci su samu shiriya sai Allah ya ba su shiriya saboda wato su sun shiryu su kuma eh, Allah ya ce zadahum hudan wa atahum taqwahum sai Allah ya ƙara musu shiriyar akan kan shiriyarsu. Allah ubangiji ka ɗora mu akan shiriya ka raba mu da hanya ta ɓata kuma ka nuna mana gaskiya ka ba mu damar binta ka kuma nuna mana hanyar ɓata ka kuma ba mu damar guje mata abin da muka karanta a yau ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya sai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh